a cikin tafsirin sa karkashin ne luna min nisa'ihim tarabbusu ta ashhur haka ma muwaddata imawa Malik ma ya kawo shi wanda aka yi magana da ya karshe wata shida shine geji ba haka aka yi batun lokutan da daidai mutum ya gamu da iyalinsa wanda daga ciki daga akwai tufatul arus wanda ya magana shahi na 153 zuwa 154 cewa daga cikin fa'idodin mutum ya kusanci iyalinsa shine zai jaye nauyi ga kansa da duhu da idanunsa da kuma bakin ciki da yawan kwana da yawan maholkai amma kuma yawaitawa kuma yakan haihuwar da shi ko ƙarhin jiki haɗuwa ƙarhin jiki da kuma jiyojinka su yi ciyo da kuma jikinka ya kama makarkata kuma idanunka su yi rauni buwayonka su yi rauni to don shi ɗaya ne tsakaita ma'ana dai kamar yadda bayani ya ƙare cewa mutum gwargwadon buƙatarsa wannan kenan to yau za mu tashi cewa shayi na 46 cewa eh, la ta hajar illa fil baiti kakka ƙaurace ma matarka sai cikin gida iza sta'alat na bika narul min zaujatika idan wutar fushi ta hasu tsakaninka da matarka wa aratta kana nihin Hajara haka kaurace mata faj'al zalika fil baiti ka sanya wannan kauracewa a cikin gida ja'a muawiyah ibn haidata radiyallahu anhu muawiyah ibn haidata Allah ka yarda da shi dama akwai mu'awiya mu'awiya cikin sahabbai sun kai arba'in da wani abu a cikin al'isaba fi tamizis sahaba duk an kawo su amma cikin littafin ma'a mu'awiyya radiyallahu an yi magana a kansu to amma mahi shahara shine mu'awiyya tumna abi sufyan radiyallahu anhu to mu'awiyya tumna haidata ya zo ilin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi ma haqqu zawji ahadina alaihi ni a haƙƙin matar ɗayanmu a kansa kaga wannan iya adalci kenan har tambayar suka yi mi'a haƙƙin domin su bashe shi to ga haƙoƙan ƙandan ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tudu imuha idan akalta duk ci abinci ka ce shi ta kenan ya nuna ka ba ta irin wanda kake ci kamar da bayani zai zo wa taksuha idan ta saita kuma dukkan yi yi tuha kai mata nata wala ta kenan ba damar yi kila tuwa ba ka yi mata ba wala ta dalibin waje hakakka da ka rage huskar ta kusan bayani ya gabata saboda huska tana da girma kuma ana wa Allah sajada da ita wala tu kabbe kakka zage ta shine ka ce kabba la kakka yi haka wala ta hajur kakka kawarace mata illa fil baiti sai cikin gida wannan shine muhallu shahidi ahmad ya hishe shi mujallidi na hudu shahi na 447 to a wannan hadisi an yi magana abubuwa ga dama daga cikinsu akwai annafaka shine ciyarsuwa a wani hadisi an yi magana wanda kamin haka majdi ya yi magana da dr rohani cewa wannan ana irshadin kowane miji gaba idan mutum ya gajarta da haƙƙin iyalinsa to annabi sallallahu alaihi ya zarge shi domin a wani hadisi ma ake na cewa kafa bil mar'i ithman ya isa zunubi ga mutum an yudayyi a manya qut ya tozartar da wanda yake ciyarsuwa ce abinda aka nufi da a ce babu wani zunubi da an gare shi sai zunubin sakacin rashin ciyar da matarsa da iyalin da diyansa ya ishe shi Allah ya kama shi da wannan laifi saboda Allah ya girmama ciyarsuwa game da mata da ɗiya ya ce wannan yana nuni ga haramcin hitabatun mace da kuma ɗiyanka da rashin cice su da rashin cishe su kuma yana bayani ga miji cewa ba dama ya yi sadaka da abin da ya rage ga abincin iyalinsa ma'ana abin da ya yi abincin iyalinsa yana da dan lada wannan zai jirkice ya koma zunubi kenan ba lada iyalin kana so ka kai ma wani don hadisi yana cewa da bi man ta'ul yace an ruwaito ibnu eh, wahab ibn yana cewa wani mutum ya zo ga abdullahi ibn amr al-as radiyallahu anhuma yace ina son in zauna wurin ka tsawon wata guda a nan baitul muqaddas in kama ibada tare da kai sai ce ka ban mai iyalinka abincin su yace a'a ya ce ko ma ka ban musu iyalinsu don na ji a anai muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ka fa mara ithman an yudayyi amal yakut shi abdullahi gandu ya faɗa cewa a cikin da ya ulumuddin shahi na arba'in cewa an ruwaito annal hariba min iyalihi duk wanda ke gudu ya bar iyalinsa bai shi su ba kal abiki kamar bawan da ya guji mai gidansa na la tuqbalu lahu salatun wala har hatta yarja ilayhi duk sallar da ya duk azumin da ba za a karba ba sai ya dawo mai iyalinsa ya ce kuma duk wanda ya takaita ga ciyar da iyalinsa da haƙoƙinsu ko da yana nan gida amma bai kula da su to hukuncin su guda da wancan ko shi fa huwa haribu haka ashe hadari ne mutum ya bar iyali matarsa musamman tare da 'ya'ya tana ta takainiya da su kaga suna bin su mata na bin ba su suka da yawa kenan ga waɗanda ke haka haka masu yin haka su ji tsoron Allah su gyara daga ciki an yi batu na ƙauracewa kakka ƙaurace sai cikin gida to hikima shine idan kana cikin gida wannan zai kira zuwa ga a gyara kuma a mance dujja yadda ake ciki kuma za ku yaƙi shaidan ne kuma ba zai ƙara ƙauracewa ba in kana cikin gida kuma zai yi kira zuwa ga rahama da tausaya tsakanin kamar da to cikin tufatul arus shahi na 134 to an yi batun ciyarsuwa an yi batun tukwatarsuwa to shi ne za a ƙara bayani a kai kamar da cikin alkawarin fikihiyya ya ce wajibin mijina daga cikin abubuwa guda shidda na ɗaiɗai ya ciyar da matansa kowace mace gwargwadon halinta amma shafi'i yake cewa ana la'akari da yanayin miji ne ba ana la'akari da yanayin mata ba kenan ga malikiya ko cikin iziya an faɗa kowace gwargwadon halinta za ka yi mata ba a la'akari da kai miji amma shafi ya ce ana la'akari da miji ba a la'akari da su ita mace kenan duk abin da ya samu da maɗaukakiya da wacce ba maɗaukakiya ba duk bugu guda za ka yi musu ga iya amma ga malikiya maɗaukakiya da ta saba ta saba cin abinci mai ƙarhi haka to mai ƙarhin za ka bata wadda ba ita ba ka bata gwargwadon wanda ta kaci daga ciki abu na biyu sai ne shine sa miya ga abin ya ce kamar mutum ya tabbatar da ya ɗebo mata ruwa da kuma samun yanga shine haki abin nan kamar itace da kuma mai amma ba dole ba ne ababen marmari na uku ya ce dole ne ya ciyar da mai mata aiki in mai daraja ce a gidan girma ce kuma mijin na da dukiya dole ne ya ɗauko mata mai aiki don ta samu huta ko da ko zai wuce guda amma idan ba haka ba ne ba ta da wani dogon matsayi kuma mijin talaka ne to dole ita ko ta yi masa hidima irin damun wani abu kamar damun hura haka ko kunu da dahuwa da shara da shin shinhida da kuma jawo ruwan da a cikin gida haka kuma idan talaka ne ita kuma tana da matsayi to a nan ga ƙa'ida ita tayya da ta aure shi to tun da ta da ta aure shi dole sai ta yi waɗanda abubuwa na akwai daga cewa ko ƙasa zai ci ta yadda za ta ci na hudu shine tuwa ta ta gwargwadon hali ne gwargwadon halinta ya ce mahi karamci abinda zai rufe jikinta kuma ya tunkuɗe mata zahi da sanyi kenan kai akalla kai mata kala yau aka gado gwargwadon halinta mai bima na ƙarshe shine kayan tsabta gwargwadon hali ne da matsayinta da kuma al'adar garuruwa kayan gyara jiki na shida na ƙarshe shine zama wurin zaman da ya dace ko dai naka ko a arama ko kuma ka ɗauki haya alƙawarin fikihiya ya faɗi wannan bayani shahi na 180 Allah ya saka masa da alkhairi wa yaqulu musa'ad sa'ad sahalin musa'ad yake cewa ma kana li aliyin ismun ahabba ilaihi ahabbu ilaihi min abi turab sayyidi ali radiyallahu ta'ala duk cikin kinaya da aka yi masa ana masa kinaya abul hasan abul raihanataini abul hasanaini amma duk cikin kinaya da aka yi masa ya son abu turabi baban turda wa in kana haƙiƙa ya kasance la yafrahu bihi yana farin ciki kwarai da shi da zadu iya biha idan aka kira shi da wannan kina wallahi yana farin ciki shi Allah mu dinci waja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wata rana manzo sallallahu ya zo bai ta fadi mata dakin fadima gidan fadima alaihi salam falam yajid aliyan fil baiti bai samu ali a gida ba fa qala sai ce aina ibnu ammiki ina dan ba san banki ma'ana ina dan uwanki fa ta ce kana baini wa bainahu shay'un mun dai gabata tun farkon karatu cewa asalin auren na sayyidi ali da sayyidatuna fadima radiyallahu anhu mai cewa abubakar da umar da usman sun taka rawar gani kwarai a ciki kana baini wa bainahu shay'un wani abu ya hada mu da shi to nan ba abin mamaki bane a shi wani abu ya hada ka da matarka fa ne sai ya gushi da ni fa kharaja hita wa lam yuqil ayyana mul qailula bai kwana rana abuna indi guna fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam insani ga wani mutum aina hodi bo mishi ina shiki fajonin matsayi faja a mutum ya zo faƙale ce ya rasulallah huwa fil masjid raqid yana can kwance cikin masallaci faja a rasu rasulullahi sallallahu alaihi manzo Allah sallallahu alaihi zo da kansa ya tasa masayyidi ali wa huwa mutajim ala hali sayyidi ali na kwance kad saka da rida'uhu hamma ya hine rida'in sa ya faɗi an shiqihi gehe ne haka fa asabahu tura hattur da ma ta same shi ga jikinsa faja ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ya shiga da hannunsa mai albarka yamsahuhu anhu yana sa hannunsa yana shahi ma ali kasar jikinsa wa ya kule yana cewa kum aba turabin kum aba turabin ya kai baban turdata shi ya kai baban turdata shi zamne bukhari ya shi shi shahi na hadisi na 6280 to anan alura can ya ce la ta hajjar illa fil baita nan kuma an nuna wannan hadisi ya nuna sayyidi aliyahi ta waje to suna da bambanci shi gaba ɗaya mace ta yi ma bare ba ka ƙaurace mata ka hita batun ta kila ka koma wani gida na ai har da wata matsala to nan shi kuma idan bushi ya faru ka da mace yanzu yanzu to kana iya ɗagawa domin sai ka yi kulin dawon zuciyarka ta koma daidai ta za tauna daidai sai ku koma kai muzut ka hita gida saboda kan wani abu ya faru wannan kuma ka ga daban wa ƙala rajulun wani mutum ya ce na nahu yana wa ɗane nasiha ya buna ya kai ɗana iza gadibta in kai hushi mi namar a cika daga ka wa hajara ha kai nuhin kaurace mata fahajur haka ka kaurace mata filbaiti gida cikin gida fa inna dhalika a lis sulhi wannan shi ne mahi kusa zuwa ga aisul wasafa'i kuma da da faranta zuciya ma'ana a gyara tsakaninka da ita wannan duk dai nasihohi ne suka yi muna akan gudun samun wasu matsaloli tsakanin mutum da iyalinsa bayan haka zaru inda al mutum ya kawo hanzari ma'ana ya uzuri idan matarsa ta yi kuskure al'itizaru kawo uzuri asara uɓuruki shine mahi gaugawa hanyoyi lissafa iluruddi akan haranta so bainar zaujeni tsakanin mata da miji fagasilil alama ka wanke duk daɗe raɗaɗe bi ita zare da kalimomi na kawo uzuri gare ta fa an anas radiyallahu anhu kala kana safiyatu radiyallahu anha safiya umul mu'minin radiyallahu anha ta kasance ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin a wata tafiya fa abda atayna kifil masir a tafiya fastaqbalaha annabi sallallahu alaihi wasallam fuskance ta wa hayya tabki wa hiya tabki alhali tana kuka wa qalat tace hamalta ne ka azani ala ba'irin baɗi'in ga raƙumi mai naki fa akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga yamsahu ainaiha yana shafa idanunta hawayenta wa yuskito yana neman ta yi shi kal mu'tabiri laha kamar dai mai neman kawo mata uzuri sallallahu alaihi wasallam annasa'i ya hishe shi fi ishratin nisa'i game da zamantakewa ta mata shahi hadisi na 280 wakila an ce fil ce a cikin hikima la shai a ba wani abu yamhul hada wanda yake shahi kuskure illa itizara sai kawo uzuri ma'ana ka yadda da uzurin mutum idan ya kawo maka uzuri a cikin tufatul arus ya ce duk miji wanda ake buga misali da shi bai kasance yana manci abin da ya annalehi zai karbi uzuri kuma ya ce don cikin mu ba wanda an ma'asumi wanda bai kuskure ya ce gaba mu muna shiga cikin kuskure dare da yini da bayyane da boye don haka idan mata ta kawo uzuri ga mijinta in ne mijinta ɗin nan na kirki ne zai karbi uzurinta zai hita bato to saboda son da ya kai mata zai kawo mata uzuri ya ce in dai har aboki yana kawo uzuri ga abokinsa to ya miji ga matarsa kenan yace ce in dai har abokiya tana karɓar uzurin abokiyarta ya ga mijinta ya nuna cewa abu kilaba ya ce idan wani abu ya kai ma dan uwanka cewa ya yi maka abu to ka neman masa uzuri idan baka samu uzuri ba to ka ce watakila yana da uzurin da ban san wannan uzuri ba a cikin razatul ulaqa'i na ibn hibban shahi na 184 alhassan ibn ali radiyallahu anhu ma yake cewa da wani mutum ya faɗa min mugunyan magana ga kunne na na dama kuma ya taho ga kunne na na hauni kawo min uzuri kai tsaye na kabilta uzurhu wallahi da na karbi uzurinsa haka yi cikin bahajatul majalis na ibn abdur annamari mujalladi na ɗaya shahi na 487 da tamanin to kaga iyakar kai gaya ga kai ga amsa uzuri kenan to wanda ma kuka haɗuwa da shi yau da gobe sai an kawo uzuri bale yau da kullum kuna tare da ita shine hausa ke ce kwacce taho mu zauna ya ce taho mu saba wannan haka ne wakila an ce al'itizaru kawo uzuri an alkhadai daga kuskure afdalu turuqi shine mafificiyar hanyoyi li safa'il wudi ga farantar da so wa dibin nufusi da kuma jin dadin rayuka haddasa rajulun wani mutum ya yi hira ilamra'ati ga matarsa fa aka da ya kuskure fi haƙƙiha ga haƙƙinta ma'ana yi mata ba daidai ba fashe ura ko fashe ira ya ji bi haɗa'ihi ya ji dai alamun ya yi kuskure kwato kafa sai ya tsaya an hadisi daga ɗumin da shike yi wa amsa ka biya dai hasi rike hannayenta wa ƙala ce samihi ne ki mini faƙar karatu haƙiƙa na karanta fil hikimata a cikin hikima innal insana haƙiƙa mutum kullama kafura kalamuhu kafura khada'u duk sa'ad da dumin sai yawa kuskure ne zai yawa wabtasama tuhu sai matarsa ta yi murmushi kaga ta yahe masa wa qalat ta ce ghafartu laka na yahe maka lidibi kalbika saboda zuciyarka tana da kyau wa husnul hadithika kuma saboda iya ka na yahe maka ashe idan miji yawa mata abu ta kawo masa ya kawo mata uzuri in mata ta uwa miji ta kawo mishi uzuri domin a yi zama mai kyau alaika bi ta'alimi ahlika na wuri ka ka koya ma ka ilimi al'ummu uwa hiya al ula ita ce makaranta ta farko allati wacce ta tashakkalu fiha aqaliyatul abna wanda hankalin 'ya'ya suna rehantuwa ta hanyar uwa ma'ana ta nan za a gane hankalinsu kala-kala na hankalinsu wannan hankali ne ya cika gwargwado wanga hankali ne matsakaici na wanga gaba ɗaya na da matsala ma'ana sai ta hanyar uwa faja'alka sanya na muzajen abin gwaji ra'i'an mai ban shawa ta game da tarbiyya wal ma'arifati da kuma ilimi wa thaqafati da wayewa min zaujatika ga matarka wai abin da shika ka nan ma'ana idan kana son ka samu tarbiyya a gidanka da ilimi da wayewa ta addini to ka tabbatar da ga matarka za ka soma ka koya mata ilimi ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam dama shi na muzaj kamar makaranta da haka a abin nan naziri ana ce mata na muzajiya ma'ana da za a ɗan gwada yara babban manuwa dai su gano cewa ga malami gabansu cewa yana gaya musu na mai muhimmanci kamin su yi hankali sai a sa su kuma firamare shine na mozaj ma'ana ya zan wani gwaji haka kala nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in dukkan ku an ba ku kulawa wa kullukum kowannen ku mas'ulun an ba shi kulawa an ra'iyatihi gabe da abinda an ka ba shi kulawa bukhari ya da wannan hadisi hadisi na 893 zuwa da kuma na 700 da ɗari ɗai da talatin da takwas muslim ma dubu ɗai da ɗari takwas da ashirin da tara wanda daga ciki aka ce mace za ta kula ga gidan mijinta ɗakin mijinta kuma za a tambaye ta abin da aka ta kulawa mutum ma an ba shi kiwon iyalinsa ma'ana kulawa da su za a tambaye shi har dai ƙarshe aka ce wa kullukun ra'in wa kullukun mas'ulun an wa ƙara sallallahu alaihi thalathatun mutum uku lahum ajaran suna da lada biyu ajaran lada biyu lahum ta tabbata gare su to sai haɗi muhallin shahid ya ce minhum daga cikinsu rajulun mutumin da shike kanat indahu amatun shina da boya fa'addabaha ya ladabtar da boyan nan tashi fa ahsana ta'adibaha ya kyautatar da ladabtar da wannan boya tashi wa allamaha ya koya mata ilimi bayan tarbiyya fa ahsana alimaha ya kyautatar da koya mata ilimi summa a taqaha da baya diyauta ta fata zawaja haya aure ta. falahu ajrani la ladabi ta tabbata gare shi wannan hadisi bukhari ya hishe shi hadisi na 97 da muslim hadisi na da hudu. wanda tunwayar su wanda bukhari da ya shahi na 32 zuwa 33 ya kawo wannan hadisi daidai wannan lamba shine babu ta'alimin rajuli a mata huwa halahu. babi na sanar da mace namiji ya ko matarsa ya koya masu ilimi har ya kawo isnadi wanda isnadin na muhammad ya ce haddasa na muharibi haddasa na salihun na hayyan yace ce amiru sha'abi ya ce abu burda ya ban labari daga mahaifinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ce talakatul lahum ajrani mutu uku na da lada biyu ko na lada biyu za a bashi yace na daidai mutum daga cikin ahlul kitab yahudu ko nasara amana bi nabiyihi yayi imani da annabinsa kuma yayi imani da ni to shina da lada yayi addini guda biyu da kuma bawa wanda an ka mallaka ya ba da haƙƙin Allah ya ba da haƙƙin mai gidansa shi na da ladayi domin ya ba da haƙƙin Allah kuma ya ba da haƙƙin mai gidansa akwai wani sahabi da yake cewa ba don a cikin riyar salihina ba don da shike bawa juma'a bata ta waje ba gare shi ba hajji bai waje ba gare shi ba yaƙi bai waje ba gare shi ba da na gurin in zan bawa saboda gara ba sa in kwashi ladabi radiyallahu anhu to mun ji sannan da wannan to shine bayan haka amir da ya magana sai yake gaya ma wanda ya ɗauko hadisin gare shi ya ce a haɗai naka ha kaga mun baka kyauta waɗanda abubuwa masu lada biyu har mutum uku da gaira in baka ba da komai ba ya ce ƙaryar ka fi ma dona ha'ilan madina da yawa ake hawan abin hawa a tahi madina ga abin da bai kai matsayin waɗanga sanin waɗanga abubuwa amma yanzu ka ga na gaya maka su baka ban komai ba duk da yana nuna matsayin ilimi yadda ya to cikin bukhari warwe an roto fil athar a athar shine maganar da ta tsaya ga tabi shine athar kamar yanzu abu huraira magana sai a ce athar na abu huraira inna awwala ma ya ta'allaku bin rajuli fil qiyamati ahluhu wa maluhu haƙiƙa farkon wanda zai laƙe ma mutum a ranar alkiyama matarsa da ɗiyansa kwai waƙifu na hu za su tsaishe shi bayyana ya yadda lahi ta'ala wannan asar na daban tsoro jama'a za su tsaye da mutum gaban allah gaban kotun allah waya kulun su ce ya rabbana ya matalicin mu kuzlana bi haƙƙina min ya allah ka amsa muna haƙƙin mu gare shi fa innahu haƙiƙa shi ma Allah mana ma na jahalu bai koya muna abin da ba mu sani ba wa kana yudhimuna al-harama wa nahnu la alamu ya tafi ya samu haramun ya mu ba mu sani ba wannan asar akwai ban tsoro jama'a bai koya muna ilimi ba kuma ya kwaso haramun ya kawo muna to ka tuno wurin daure aure an ɗauko wannan haƙƙi ci da sha da sutura da biyan bukata da wurin zama da kula da lahiyarta da koyar da addini sannan Allah ya ce ku an kuma ahalikum nara wanda sai dai Allah ta ta'ala amma ya ce addibuhum wa allimuhu ku koya musu tarbiya ku koya musu ilimi shine Allah ke nufi ga wannan aya shi abdullah yake cewa a cikin at-tibyan da tahzibul insani in dai har mutum zai kare dansa daga wutar duniya ya kare shi daga wutar lahira ya cancanta amma za ka ga wani ya kula da abincin iyalinsa da abin sha da sutura da biyan bukata da kula da lahiya da wurin zama amma gehen addini nan za a samu matsala akwai wata walima da muka yi da wani tsohon alkali ya ce shekara goma sha uku ana kawo masa ana kawo masa daron aure amma ba a taba kawo masa daron cewa mutum bai koya ba matarsa ilimi ba ya ce wallahi ba a taba ba ko guda yana gaya mana kaga akwai hadari ba wa anil irbad ibn sariya radiyallahu anhu qala sami'tu naji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yana cewa innar rajula haqiqa mutum idza saqa mar'atahu min al-ma'i ujra idan ya shayar da mata ta ruwa ujira za a bashi lada to wannan hadisi ahmad ya ruwaito shi mujallidi na hudu shahi na ɗari da ishirin da takwas a cikin musnadi to anai in an ka lura abu biyu ne na daidai idan ka shayar da matarka za a baka lada to kuma akwai wani ilimi da ake son a fahimta ana shine ce ƙara irbadu sai irbadu ya ce fa a tai tuhani ko zo wa mata ta fasa kai tuhani shashe ta kaga ya samu me lada sannan na biyu wa haddathtuha kaga zai zai tsuntsumi da duci guda wa haddathtuha ni gaya mata bi ma ita min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga abinda nan jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai allama ha min ma Allama ya koya mata abinda ya sani kaga ya zai tsuntsumi da duci guda kenan ya sha shetar ruwan nan ya samu lada sannan kuma ya koya mata ilimin da ya jo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka ji wani abin fa'ida ka to ka gaya ma iyalinka wannan yayi daidai da abin da ya faru ummu salma radiyallahu an wa ardaha wannan yana cikin uh, littafi na ibn kathir tafsirinsa mujalladi na shahi na 296 wato abinda ka faruwa uh, ummu salma ke cewa wata rana abu salma ya taho min ya fito daga wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ke gaya ma matarsa cewa na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wani zance da ni wurin ciki da shi cewa duk musiba ta sami mutum ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sannan ya ce Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha kuma ya ce Allah ka bani lada ga musibata ya Allah ka kawo min abin da wanda na rasa illa fi ila zalika bihi duk haka sai an bashi lada kuma an mai san mai da abin da ya rasa to ummu salma ta ce abu salma na gaya mai haka sai na kiyaye lokacin da an ka amshiran abu salma sai ta ce sai ni aikata haka ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan ni wa ga addu'a bayan ta yi kuma sai ta ce sai ni ce a'a ka san rayuwa da abubuwa sai ta ce wai anya zan samu irin abu salma ta faɗa zan samu irin abu salma ko ta ce bayan iddata ta ƙare sai ga manzon allah sallallahu ya nemi izini a lokacin ina rine ina ji mafata tawa kaga a shishiyar nuna mata suna wasu sana'o'i a cikin gida domin kore mabakinsu guda ke ta ce sai na wanke hannu daga bagaruwa ɗin sai ni iso ni izini ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hannu azamai wani mashingidi shine hilo wanda akwai kaba karkashin wannan tsatsage ga wannan hilo din ya ce annabi ya zauna sama sai ya neme ni aure na da kai da kansa ya neme ni aure ya ka arziki ke bayan ga bayan Allah ta ce lokacin da ma'aiki ya ƙare dumi ne na cewa yana nema na aure sallallahu alaihi wasallam qultu sai ni ce ya rasulallah yace ce baiwa a ce ban kwaɗayen auren ka ma'aiki ta ce amma ina da wasu abubuwa guda uku ma'aiki suke damuwata ta ce ina da tsananin kishi na biyu kuma ina da iyali da yawa na uku kuma na tsuha ma'aiki ce amma matsalar kishinki an malghira fa sofa yudhibu Allahu anki in dai kishi na Allah zai ja wannan kishi an kare da wannan matsala ta ɗaya yace kuma ɗiyanki da kika gani kina ɗaya fa inda ma iyaluki iyali ai ɗiyanki ɗiya nana zan ɗauki nauyinsu sai na ƙarshe sai ta ce sai batun tsuha ya ce to ai ko ni na tsuha abin da ya same ki na tsuha ko ni ya same ni ta ce sai ni miƙa kaina ga annabi muhammad sai aure ta to baya tana tana ba da labari sai ta ce abdalanillah allah ya huhura min bi abi salma khairan min wanda ma hi abu salma wani na rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga min abi salma radiyallahu anhu ila abil qasim sallallahu alaihi wasallam wannan kaga ana fahimta cewa ya koya mata ilimi kuma ta yi amfani da ilimin kuma ta yi arziki na duniya da barzahu da lahira wa qala shauqi shauqi ya ce dai wa idan nisa nisa'u nasha'ana fi ummiyati rada ar-rijalu jahalatan wa khumula ya shauqi yake cewa idan mata suka tashi cikin jahilci to ho maza a nan gaba za su coci jahilci da kuma bicewar suna ko ina ba za a san su ba wai idan aka ban mata cikin jahilci to ho ga maza ta yi waƙala kuma ya ce al'ummu madarasatun idan a ha a adatta sha'aban ɗayyibal a araki ya ce uwa makaranta ce idan ka yi tattalinta kuma ka yi tattalin dangi waɗanda adda daɗin asali ma'ana masu kyawun asali muddin ka yi tattalin uwa to domin gina ɗiyanka ne akwai wani littafi na farfesa fale mai suna almar'atul muslima sai ke cewa almar'atu nisful usurati mace rabin iyali ne don haka mata abin kulawa ne a tabbatar da an koya musu ilimi sai an nafaƙatu alal iyali ciyar da iyali al'abna uɗiya zinatul hayatin duniya kwalliya ce ta rayuwar duniya faja'al ri'ayataka lahum qurba ilallahi azza wa jalla ka sanya kiyayewa da kake wa iyalinka wata ibada zuwa ga Allah ƙala ta'ala wa rizquhunna abincinsu wa kiswatuhunna da tuhahinsu bil ma'arufi akan kyautatawa ya tabbata wa alal mauludi lahu ga wanda an ka haihuwan mada ma'ana ya kula da matan ya kula da diyan suratul baqara aya ta 233 eh, wa qala annabi sallar sallama wasallama yurajjibu na kwade ta safil infaqi ga cesuwa alal auladi ga yaya wa da mata annabi ya ce dinarun da za a samu dinari dinari yanzu kai dubu arba'in zuwa hamsin to da za ka samu kuɗi an faka tahu da ka wannan dinari fi sabilillahi a wurin yaƙi ka ji irin ladan yaƙi wa dinarun a samu wasu kuɗi an faka tahu da ka kashe fi raƙabatin akan a sawo bawa a ɗiyauta shi akwai lada ƙwarai wa dinarun da wasu wani dinari tasaddaqta bihi ala miskin da kabba miskini saraka wa dinarun da wani dinari na hudu an fakatahu da kakkashe ala ahlika ga iyalinka a a ajaran duk wanda hilada cikin hudu allazi an faktahu ala ahlika wanda kakkashe ga iyalinka duk ya hilada musu ya rawaito wannan hadisi 995 bayan haka wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yurhibu yana tsoratarsuwa wa yu'annifu yana yana zargi min adamil infaq ga rashin ciyarsuwa alal auladi ga ayyawa ta da mata annabi ce kafa bil mara ithman ya isa mutum zunubi ko ba ko wani zunubi wanga ya ishe shi an yi da ya tozarta manya koton da yake ciyarsuwa wannan bayani ya gabata abu dawud ya fi shi hadisi na 1692 wa qala sallallahu alaihi wasallama afdalu dinarin mahicin dinari yunfiqu ar-rajulu da mutum zai cishe shi dinarun yin fiƙuhu da jeciyarsuwa ala iyali musli ya rawaito shi hadisi na dubu da ɗaya za ta yau min wani ne marra ala nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun wani mutum ya bi taurin annabi sallallahu alaihi wasallam fara'a ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min jildihi ay quwwatihi sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ga karhin sa wani shadihi kuma da nishadin sa wurin kiza kiza din sa yana tafiya haka fa kalu suka ce ya rasulullah ya manzon Allah kana haza da a ce wannan fi sabilillah wurin yaƙi yake ya sa wanda ƙari na shi da karisma ɗita a ce ya sa ta wurin yaƙi ai da an samu faƙalar rasulullah sallallahu sallama in kana kharaja yas'a ala waladihi sigar in da ya hita domin yayi aiki tukuru ne yayi kwadago ga ɗiyansa ƙanana fa huwa fi sabilillah ai fi sabilillah ne zai samu lada wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabirain fa huwa fi sabilillah in ya hita domin ya aiki tukuru ya samu abinci ga mahaifansa sahibi rududdagaggi wa abuna shekun kabir to fa huwa fi sabilillah ko shi a fi sabilillah ne wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi kuma in ya hita don kansa yu'ibbuha ya kana kansa daga roƙo fa huwa fi sabilillah at-targhib at-tarhib a mujalladi na biyu shahi na 105 a 524 mun ya ce rahu da barani wa rijaluhu rijalus sahih wa qala ibn al-mubarak manya kenan ibn mubarak tabi'u tabi'ina ne sannan kuma hafizi masanin hadisi ne masanin qur'ani ne masanin fiqh ne masanin luga ne masanin waƙoƙi ne mai ibada ne al-imam sauri yake cewa da na yi ibada shekara guda ba zan iya cimma ibada in mubaraki ta kwana uku ba duk yadda ne sannan miloniya ne jama'a ya ce laula hamsa mata jartu ba don mutum biyar ba ko kasuwanci ba zan yi ba don ɗaya in ci da mallamai guda biyar nika kasuwanci daga ciki ibnu uyaina da ibnu ulayya da dai sauransu ibnu mubaraki wa huwa murabit shine aka yi mai tambaya da muawiya radiyallahu anhu da wannan mujaddadi na farko umar ibn abdul aziz wahi ya ce na rance da Allah kura hancin dokin mu'awiya a lokacin da yana yaƙi tare da annabi sallallahu wallahi ta yi ibn abdul aziz hiye da dubu ba ma dubu ba wa huwa muradun yana ribadi fil gazu a wurin yaƙi an san ribadi sa idan mutum ya rasu wurin ribadi za a ci gaba da rubuta mai lada ila bil qiyama amirul mu'minin muhammad bello wurin ribadi ya rasu a wurno shine wurno domin romon wannan hadisi lokacin da zai cika kuma ya karanta idza jaa ta fala yasta'khiruna sata wala ya yi kalimar shahada guda uku jere da juna amirul mu'minin muhammad bin takmur rabi rahmatu wa to ribadi ba karamin matsayi bane to yana wani wurin ribadi wurin yaki yake cewa rajulun wani mutum muta'affifun mai kamun kai zuwa ilatin ma'abucin iyali kama minan laili da ya tashi da daddare fa nazara ila subyanihi niyaman ko da ya kalli yara ne kanana suna kwara mutakashifi na sun kuranye jikinsu fasatarahum ya ɗauko ya lulluɓe ruhe su wa gaddahum ya lulluɓe su bi thawbihi da tufafinsa to fa amaluhu aiki ne da yawa iyalinsa abdalu ya min ma na hanu fihi roman da muke ciki ku ji ga magana fa jama'a su suna san wurin da babu suna jiran rai amma ce da za a samu mutum iyali ne su tashi su ya jikinsu ya meshe su daidai ya yi mulada saboda kula da iyali sai na karshe ce la tuqaddim zawjataka ala walidayka ka ji wani kes kakka yadda ka gabatar da matarka bisa ga mahaifanka kila sai da kai shekara 20 duk wahalar da mahaifiyarka kai da kai kai ka kai ma isan wadda tana jiran kai aure sai ga ka kai aure sai ka ce kuma yanzu hakkin matarka ya yi girma bisa ga me bisa ga mahaifiyarka wannan ba karamin kes bane jama'a dole a kula da shi ummuka wa abuka mahaifiyarka da mahaifinka banku tuka su ne bankin kyakkyawan aikinka nan ya yi turanci ya larabce shi banku banki bank suna ce masa bunuk kamar kwamfuta alhasub take sai su ce alkwamfutar kamar da bayani gabata ko mota sai ce motoro wannan kaga abin nan ne me ake ce masa abin nan english ne ma'ana turanci ne a iya larabci ummuka wa abuka banku hasanatika su abbankin kyakkyawan aikin ka kai ta zuba kai ta zubawa domin in kana shiri da mahaifiyarka da mahaifanka to shikenan Allah ya yarda kai amma wa illa fala kun ka kasance li abika wa ummika ga mahaifinka ga mahaifiyarka kama tuhibbu an yakuna ibnuka laka kamar da kake son dan ka ya kasance maka kowa na son dan sai masa biyayya to kawa mahaifanka fa iyaka ka shaidin in ko baka yi ba akwai matsala don kamar da bayani eh, mun taɓa yinsa wani mutum ne bai kyauta ma mahaifinsa ba to sai har ya haihida da ya haihida mahaifinsa na nan kaga mahaifinsa ya samu jika ko mahaifin na kallo kakan yaron ya ɗauki babansa sama sai ya nwane shi ƙasa har zai ɗauka ta na biyu sai uban ya ce kakan yaro ya ce tsaya tsaya guda ya min kaye guda ya min kaka ƙara mai <laughs> fa iyyaka ka shirinka an zauja tuka kan ka ta ɗauke maka hankali an walidai ka hita batun mahaifanka akwai haɗari Allah ka tsare to anan suka ce matar kwarai tana girmama 'yan uwan mijinta ma manya ko ƙanana kuma tana fata alheri gare su koyaushe tana yi musu rangwame idan suka yi mata ba daidai ba kuma tana yi musu kyauta don haka kyauta tana da muhimmanci har yake cewa kakka kasance kamar mata wani ba ƙauyen mutum ya yanke raƙuma sai ce ada mai ummi ba mahaifiyarta sai ta ce ayyuha ada muhammi zan ba ta halar sai ce alwariku ma'ana naman da a tattare da kunkuru shi za ki bata sai ta ce kai wanda adda nama kuma ga kice la la amri ko kusa na rance da Allah ba zan bata sai ce to alfahizu ke bata ka tattara ta ce kai alkathiratul lahmi atayyibatul mukhi mai yawan nama kuma mai daɗin bargo la la amri wala ba zan bata ba sai ce alkatifu to ki bata kafar gaba ta ce kai kai alhamilatul lahmi min kulli makanin ga ta dauke da nama ko wani wuri da ya ga so uku ya ce fa ma tudi imina to wani za zaki ba mahaifiyata kala sai ta ce alliha zan ba ta makogaro domin yana da fata yana da kirji sai ce ta zawo to maimakon shi ko ya fita batunta sai mata ƙauyanci maimakon ya taba tunta ya ɗebo ya ba mahaifiyarsa sai ce ta zawo di ila ahaliki fa anti dalibun ta san ma iyalinki na rabu da ki <laughs> muhadaratul udaba in asfihani mujalladi na biyu shahi na biyar. to shine ka zanka kyauta ga gare su kuma duk sun kai farin ciki ko damuwa ka canye su macen kwarai ta za cewa na rantse da Allah wallahi ba za ka shiga wuta ba saboda ni kenan shi ya nuna duk macen kwarai in tana son su haɗe da mijinta aljanna to ta tabbatar da ta kyautata ma mahaifiyar mijinta sarakuwarta kenan domin su haɗe da ita da har mijinta aljanna na ɗaiɗai ka tabbatar da ka biya ga mahaifanka haka za ta ce masa ka sada zumuncinka kakka kace da mahaifanka kuma za ta son mahaifansa kamar da taka son mahaifanta za ta girmama su kuma ba ta son abin da zai husata su macen kwarai fa ita mahaifiya za ta ga cewa ta dade ta dade da danta ita dai ke kula da yake kula da ita sai ga ɗaya mata ta taho duk ta jaye dukiya ce da zuciya ce gaba to tun da haka ne mata tana da abu guda biyu ta kiyaye abu guda biyu na daidai ta bayyanar da son ta ga mahaifiya tashi sannan kuma ta kalle ta mahaifiyarta ta biɗi yardarta domin ta faranta ransu gaba da domin biyu da miji yake yana da matsala biyu da kika gani ne bai zai yadda a walakanta mahaifiyarsa ba don walakanci ne gare shi na biyu kuma duk abin da ke tasowa daga mahaifiya ki tabbatar da ke hankuri domin kai ya zan kuma son mijinki da tausanki ya yi tasiri a kan mahaifiyata wannan matsala ce ki yi hankuri har da ta gano ki ta fahimce ki ko kuma har mai rabawa ta raba wannan daga cikin abin lura kenan bayan haka akwai ƙarin bayani a ƙarshe game da sarakuwa da wadda ake sarakuta bayan an ƙare yake cewa ƙala ta'ala Allah sarki ya ce waka ba rabbuka matalicinka ya yi umarni Allah ta abu ka ku bauta ma kowa illa iyahu sai shi kawai to wa bil walidaini ihsanan ku kyautata kyautata da mahaifa suratul isra'i aya ta 23 nan an ce saboda ka a ɗauki mahaifa bautar su akai sai aka ce aka kawo ihsana saboda su ad dalilin hituwarka a duniya a rajulun wani mutum ya zo ilan nabi sallallahu tambayar sa ya rasulullah man abarru ya manzo Allah an mahi kyawun kyautata mu a wani man a nasi bi husni suhubati ko suhabati duk an fassara duk an fada kala ma yake ce ummuka mahaifiyarka fa kala rajul mutumin yace thumma man sanawa annabi kala ummuka mahaifiyarka fa kala shi ce thumma man sanawa kala ummuka mahaifiyarka fa kala thumma man sanawa annahu kala abuka mahaifinka tirmizi hadisi na 1897 da abu dawu da kuma hadisi na 2139 duk sun rawaito wannan hadisi anan amirul muhammad bello a cikin birul walidaini haka ma imam zahabi cikin al ya ce an fifita uwa so uku saboda dibin wahalar ɗaukar ciki wahalar naƙuda wahalar shayaswa wahalar tarbiyya wahalar hana ido kwana a ka don shi ɗaya ne an ka fifita ta su uku wa za ta yi min wata rana sa'ala abdullahi ibn mas'udin annabi ya sallallahu alaihi ibn mas'udin ya tambayi annabi sallallahu alaihi ibn mas'udin radiyallahu anhu babban sahabi ne yana kula da takalma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce yana da sililin kwabri wata rana zai dauko ne abu a icce sai yan uwansa abokansa sai su haga sililin kwabri ne sai suka yi dariya wa junansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna dariya ne ga sililin kwabri ne ya ce da za a aza kwabri ne ga sikeli nauyin ladar kwabri ne da kuka gani ya nauyin dukin uhud ibn mas'udin kenan to ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala cikin ayyuka wa soyawa ga Allah fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha azan ka sallah cikin lokacinta qala thumma ayyu sannan mika bi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam birrul walidain biyayya ga mahaifa to shine da ya tambaye shi na uku yace sannan jihadi fi sabilillah anan kenan da'a ga mahaifa ya yi jihadi dan wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya roke shi cewa ina son yi jihadi tare da kai ma'aike ce a hayyun walida ka mahaifinka na nan da ya ce na'am ya ce fa yi ma fa jahil ka tai kai jihadi wurin su mana tirmizi ya hidda wannan hadisi dubu da ɗari takwas da tasa'in da takwas a rajulun wani mutum ya zo ola umar ibn al radiyallahu anhu wa ya ce masa inna li umman ina da mahaifiya balaga min harkibaru tsuwa ya kai mata annaha la taqdi hajataha ko tsugunni ba ta iya ai ta tabawwalu ta tabarrazu ba ta iya fitsari da kashi illa wa zahari laha madiyya sai na ɗauke ta na ya zan matsayin taguwa gare ta ma'ana sai na ɗauke ta fa hal addaitu haqqaha umaru na biya haƙƙin mahaifiyata fa qala umaru radiyallahu anhu la a baka biya haƙƙinta ba li'annaha kanat tasna'u dhalika ai tana yi ma haka da kana jariri wa hiya tatamanna baka aka kana burin tana gurin ka wanzu ka rayu amma wa anta tasna'u yanzu kai kana yi mata haka wata taman na firaka kana burin ku rabu lahiya duk wanda ka ga ce awa mahaifa ne addu'a su rabu lahiya wai mahaifiyar ta rasu ko mahaifiyar rasu ya bashi shi an wani a lura da wannan jama'a to shine sai da umaru ya faɗa haka wani abu ya faru ga ibnu umara zahabi ya kawo cikin alkaba'ir da kuma cikin sa'adatul darin firil walidain wato wani mutum ya ɗauki mahaifiya ta ya kama yawo da ita duk inda aka zuwa hilin arfa mina da muzdalifa da ina sai suka gamu da ibnu umara tana ɗauke ga wuyansa a wurin dawafi yake tambayi ibnu umara na biya mahaifiya ta haƙƙinta ya ce kai ko kusa ka yi aiki dan cito allah zai baka sakamako mai yawa don mahaifiyar ka kawar amma ka sani ko ni shi guda na naƙuda baka biya ta kila an ce li ali ibn hasan radiyallahu anhu ali dan Hassan allah ka yarda da shi yana cikin ahlul bait radiyallahu anil jami innaka min abarrin nas haqiqa kana cikin mahaibiyayya ga mutane ga mahaifiya ga mahaifiyarka wala ta'kulu ma ummika fi suhafa wai ba za ka ci abinci tare da mahaifiyarka akushi guda ba ka tsankaci tare da mahaifiyarka mana mun gaida kake mata biyayya faƙala sai ce to abin da ya sabanci wuri guda tare da mahaifiyata akhafu ina gudun an tasbuka yadi yadaha hannuna ta yi rigaye ga hannunta ila ma tasbiku ainaha ilaihi ga abin da idanunta suka yi rigaye ta yi niyyar ɗauko wani abu kila nama ne kila wata loma ce fa akunu sai in rige ta fa akunu sai in kasance kad ha hakika na saba mata don shi ɗaya ne banci tare da mahaifiyata yanzu mahaifiyata yana gudun abin da ta so ta doka sai in rige ta don shi ɗaya na banci tare da mahaifiyata to ina wanda sai ya ma ya ci abinci ya riga sannan ya ba mahaifiyarsa wannan yana cikin hadari kila an ce inna muhammadan nasirin ko kuma sai ta gama cin kashinsa sai ta ci na dabbobinsa ya sa mahaifiya ta kiwo wannan akwai matsala jama'a ila an ce inna muhammadan nasirin tabi'i ne muhammadu nasirin masarin masarar mahulki din nan almajirin sagidi muawiya ne radiyallahu kana ya kasance yukallimu umma yana magana da mahaifiyarsa kama yukallimu amira kamar yadda yake magana ga basaraki allazi la yantasifu minhu wanda ba zai masa adalci ba shine azzalimu basarake azzalimu ya kaka suranta gaban basaraki azzalimi ma'ana mai iko azzalimi lokacin da kana magana da shi to haka yaka magana da mahaifiyarsa cikin zuɗur cikin jin tsoro saboda girmama ta maza ta yi min wata rana ja'at aqrabun kunama ta zo ila baitika hamas ibn al-hasan at-tamimi gidan ka hamas ibn al-hasan at-tamimi fa dakhala kunama ta shiga fi hujurin cikin rami da ta shiga rami fa adkhala asabi'ahu sai ya tsoma dan yatsa ne halfaha bayan kunama falla da gatwa kunama ta cije shi wakila da aka ce mishi lima fa'alta zalika don me kasa hannunka kunama ta cije ka kala ce khiftu na gudu an ta kharuja ko da taka hituwa tana son ta yi halbi fata ji a ta zo ila ummi ga mahaifiyata ta dagu ha ta cije mahaifiyata don haka in dadin cizo taka ji na sa hannuna ta cije ni to jama'a dibi wannan asa. yanzu kan kila kotar mai ya kusa kana ta waɗalabat um, ummu mis'arin ummu mis'arin ta lailatan wani dare min imni ha ga ɗanta mus'irin ta ma a ruwa fa asar a yi gaugawa mala ala halku zai cika mata shantali fa waje da hana imatan ko da ya tuwo mahaifiyar ta yi kwa fa ya tsaya nan waƙifan yana tsaye bilkuzi da shantalin alaƙa da mai kuma tsaye ga daga gane ki zama ila anistai kazat har inda ta kwalka fi subahi sai da subahi yana tsaye fasaka ba bata ruwan tashe. wani ya daidai hadisi na waɗannan da suka yi tawassuli su uku ɗin nan guda ya tawassuli da mahaifiyarsa mahaifansa ko da ya kawo su karin kumallo ƙarshen ta dai sun yi kwana kuma ga ɗiyansa na jin bari sai da suka tashi suka sha guda ya tawassuli da wannan da bai lalata da ita ba guda kuma ya tawassuli da wannan da batun jingaɗin nan dai wannan hadisi ma'ruf ne a ƙarshe ya jama'a matsaloli tsakanin sarakuwa da wadda take sarakuta shine matar ɗa sai an lura da su yanzu ita sarakuwa ya kamata ta yi tunani ta yi tunani da kyau da kyau cewa ta taba fa zama tana da sarakuwa kamin ta zan sarakuwa ko to anan ita ki wadda ki zama karkashin ta a da kamin ki zan sarakuwa ai a lokacin ke dominatin ma'ana ke ruhu duk zuciyar ɗanta amma don ɗaya ki huta ta huta ɗan ya huta ta yi hankuri to ya kamata yanzu ke sarakuwa yayin da ki cimma mata ɗanki ta jaya zuciya ta to yadda an kai hankuri da ke nan ki hankuri da ita wannan kira ga sarakun ne gaba haka ke ko mata ɗa ki tuno a nan gaba ko ke za ki zan sarakuwa ki haihi ɗaki da bayan ya shekara ashirin ya yi aure ke ga ke zan sarakuwa to a nan matar za ta juya shi da ta kaso za ta ga cewa kamar nata na ita dai, za ki damu kuma hakki kai ga kabrara mata ma'ana ki ɓata mata rai saboda ganin ta yi dominating ɗin zuciyar ɗanki to amma ai matar za ta yi hankuri matar ɗanki to ke da kike yanzu matar ɗan wata to ki tabbatar da duk abin da sarakuwa ke miki ki tabbatar da ke hankuri ke kaga can an ce sarakuwa ta yi hankuri nan ko matar ɗa ta yi ta yi hankuri karo na biyu shine ita sarakuwa ki ƙaddarta da a ce ɗiyakki tana ƙarƙashin wata sarakuwa ɗiyakki ta cikinki a ce tana ƙarƙashin sarakuwa me kike fata ga wannan ɗiyakki sarakuwa ta yi mata alheri to don haka ki tabbatar da ke ko wadda a ƙarƙashin ki kina sarakota ki tabbatar da ke mata alheri kake mata shari'ar da baki son awa ɗaya ki ke ko ɗiyar ɗa ki ƙaddara cewa eh, matar ɗa amin matar ɗa ki ƙaddara cewa da mahaifiyarki tana da ɗa sai ya aure ai baki son matar ɗan mahaifiyarki kenan wadda mahaifiyarki take sarakuwarta ba ki son ita matar kenan wanki ko kananki ta kama gaya bakan magana ga mahaifiyarki to ke to ko ke kake gaya ma tsoho kowa wani abu don haka mi daidai shine da sarakuwa da da aka sarakuta duk su yi hankuri ke ki ɗauke ta mahaifiya ta ɗauke ki ɗiya ki huta ta huta shi huta kuma duk makwabta su huta duk yan uwa su huta wannan da za a yi shi wallahi da za amma za ka ga yanzu da sarakuwa da sarakuwa akwai matsaloli gaskiya sai an gyara fa jama'a sai an kai zuciya nesa wannan ke kuma musamman mutane ma na na dan hasko da abubuwa Allah ka tsare mu Allahumma salli ala Muhammad wa ali wa alihi wa sallim Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar mallam bala mai goro sai kai mana addu'a tabaraka